الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن أجزء لغري أركنا كماني جزء عما جزءاني مبسرون رحمهم الله إذا دوس غلتي كدو بسرعة هامين مغمبه juzani ayangabakane sallun nogondi awa hatajini be so annandu logotoyenya allah ga amanan pahamini mogonɓe wa hakaza juzu ke urgintaku gabe adangani owa ñini juzu ke tanji keɗo soro ñerimewa nogondi نوتير نغاورا سورة الأعلى سورة سورة الأعلى نندغاورا سورة القدر أغاغا سورة سورة القدر كتا سورة الماعون أغاغا سورة إذا سورة الكوثر كتا لغاورا سورة نيري تنجيكرا سورة نيري أسوكا هم قاغا مكية أسيان قام مكة maganta soro hilli honu maga maganta soro sikki honu maga honu maga suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru kando suratul nasr idha jaa nasrullah itu ko illi bane ko yang kam madina amma kanga he kuttakas ko man ta makiyya hono gara sikkandin kahaye ite suratu zalzala mana idha zulzilatil al-ardu zilzalaha ite kan kaga madaniya idan kusti kibana madaniya kan ya kutte kas komante makiya suni makaran kenye wa hakada ke juzu be hakana kai o anini ti soronga bemba ne ta hatam pancenga o anina hatam panci ti hogab gab gab gab ya nawtu gelli lugan karanga balagan karanga wa hakada tauhidin kaga mimmimme ga karanga o owanini ke juzu lagarabe gadi ke juzu amma qur'an aya hana bega yanka sura hana bega yanka ana ke adi kengani suratul alaq وهكذا هو ni سورة نقاعد قم مفسرون أن يقول لكم قم به soran timmanten na ñanka ken lagarenni kannanga suratu nasr ida jaa nasrullah woga suruna ñugo lagaro kenga amma aya lagar lagare kenna suratu lbaqara wattaqu yawman turjauna fihi ila llah idan awa hatajini ono du sugula oraga manan pahamin mogonɓe koy mufassiruna nungara duɗogotoɗa mogonɓe ogaga ono duɗogoto juzo amma ona manan fahami an manan tu an gana sallin do almamin palle tadabbur ngan kitta warna ga kebe garna an ga amma ga kebe garna sugunan ken kana an tawre su tai tadabbur ngadi walakin an tawai kebe ga wure to kan ta boda be suna do goto Allah ga an do goto no na ka juzo la ga qur'ana su ko man tan do goto asi kare kare ka juzo la kare be hakana kai kenan juzo amma suratun naba sura ta to gonya ne kenga ay gonon te ato wonne kannanga suratu amma ay gonon ta to gonya ne suratu amma yatasaalun ay gonon kaga ite ato gonya ne surati naba koga jongetenga mogonɓe nagatandi aygonunti sura ke togoñani suratu tasaul metrni den cora agati yatasaaluna aygonun kaga daga a togo karagandi nanti sura ke togoñani suratu lmusirat idan ala kulli hal togonu karagime walakin eh, ko bangantenni kannanga mosafego menagane hafsini kenniya suratu naba wahakada ke sora owañina sene kannan kaga kamma tawhid asene tawhid ña kamma wahakada qur'ana mumande allah subhanahu wa ta'ala agangaba dalilu benu bangandini agangaba dalilu benu ni nanti kunni ma dalile ñe i gada kunya iwa hadamaren men wullini kallen palle dalilu ke na qur'ana wandi kuntuwa sora ke nogondi inshallah ogana yanuku tafsiri o kata kuntu ko kohmantenga wa hakada sora ke sagaradi na jahannam na kan kuto kutodangani na arjanna ga na ken magan kutodangani sora ke sagagadi kebe gane allah subhanahu wa ta'ala darontaxungana ke ñigo koyoya kiyaman kota sereranta sehena dangani manda dunga kebe dangan dangani maliki aranta sehena dangani manda dunga kebe dangani sura gari no kanundi no sagandi do halleya hakati kebe hadamaren kafiringa dagana sigi kiyaman kota nanata nanti hari ke ganni sojuronñeng idan ala kulli hal sura ka wasene o gabe gabe kamma akhi allah subhanahu wa ta'ala ji bismillah o jonga ta allah to nga de me murano gono ya ta to nga arrahman akanya ni nema yiru anten tunkanga arrahim akanya ni nema kinyandana nga kata yemme nga yemme ba kana kanu na nema kinyandai kem palle tunkante amma kalma ke asulun ni kannanga ani ma asulun pai kana kai ani ma walakin idan nunu ke idghamu mimu ke nogon nanya kannanga amma kem palle iri alfu ke halfu bakanonga na alfu ga kutu bakanonga nanya kannanga nanya amma wadah koy mimma mimma ado amma igolli wogon curi bane na nunun kutuba kanon na nunu idgamu kem palle nan caga na alfunga na kem kutuba kanonga tun kante amma baka kampo gamaga yatasaaluna igame tirinden nyana magatu yatasaaluna iga tirninde ñana la atasawol mai tirnde baka kam pogaga maga yatasaaluna iga mai tirnde ñana kem palla allah subhanau wa taala ti ani naba baka kibare maga al azim kibare kebe korengani ke tafsiri hana ke hay gada ihillu sunya tirndin denye istifham nya hay suya ina me tirnda nya na baka kampo ga maga ani nabail azim baka kibare maga kibare kebe gorengani yale ina me tirnda nya na baka kenya magawa ken tafsiri hanan tafsiri hillandi onati ani nabail azim متعلق بمحذوف تقديره يتساءلون عن النبأ العظيم إذا تفسيره اللندنة عما بكى كم فغمغا يتساءلون إذا ما يترنجانا دقامن يميرن كم فلتن كنتي يتساءلون يكون ما يترنجانا عن النبأ بكى قبار مغا العظيم قبارك بأغورنغا idan ke hillandi hokaɓe wake a kamma nanta takdiru mahdub yatasaaluna ani nabai lazim ikunga meitirnde ñana bakka kibare amaga kibara keɓe gorengani mana aya hillandi kay ho hana ke jabuñe ina iwa meitirnde ñana bakka ho maga ho keɓe gani kibaru idan keɓe hay kene ke yala muradun ni kannan kaga jitirninde keya yala igame tunnin baka ho kebe ma Allah ta kenya tuwa ona kila igame tunnin nyana baka ho kebe ma Allah subhanahu wa ta'ala wa kentu walakin me tunnin nya ti sababu kenna li ta'zim al-amr wa ta'ajjub kayfe ndangani hike dangani adona hike qorondi amma itona konni kammo amma yatasaaluna baka kampo gore kai finte kaga maga yatasaaluna igame na ndenyana na farno kunna baka kampo gore kai binte kaga maga yatasaaluna igame tirni ndenyana kempalle tun kanda jabunya ati ikunga yatasaaluna igame tirni ndenyana na naba baka kibara maga al azim kibara kebe qorengan idan pirnindi honni kamnanga moga sununa nun taxandi honuti iñime pirnini qiyaman kota xibare ñe kengani hilla kappanonga iñime pirndenga bondini qiyaman kota xibare ñe igana karni nanti ullentanonga hillandi gomon tila iñime pirnde ñana bakka qurana maxa honuti qurana ni sugu digame ñe honuti gijankatti digame ñeni idan iwa metirnde ñana bakkamaxa sikkandigomunti iñi metirnde ñana bakka fare ñamaxa sallallahu alaihi wasallam yala ke fare aniwa yala suganaani yala ke ani iñi metirnde ñana bakka ke ñamaxa idan onati ku tafsir nu sikki suf sahante ñani walakin soranna kannan kaxa ni kenniya nanti albaatu bada almaut ulle kallen palle warno ogana hay ogana bugayreta anga ngalla allah subhanahu wa ta'ala dalilun tamirtini na koy ibe gara kunya rawa hulle nyana kallem palle idan anna fasar hulle nga kallem palle am paulanta walakin hillo ka gamen tafsir sahan tonye wado hada idan amma baka kam poga gamaga yatasaaluna igame tirninda nyana ikunga wa me tirninda nyana عن النبأ بكى كبار مغا العظيم كبار كبه قورن غني كان غني ولين كلم فله قياما كوتا يما تبن نيانام إغانا كارني warni mumininu ñinonga ini qiyaman kota xibaren tirndini amma kunya tirndina iga jidin dankanaku iga golli sirangabondini mogonɓe sahaba ñigoda faren tirndi sallallahu alaihi wasallam kota igoya nanti mataa kambire xaxani qiyamancanga fare alayhi salatu wassalam a koro sahaba nun ti mi kungara me hoy honu ta da muguwa honu ti ayi ama mugu kam palle farante sallallahu alaihi wasallam tirna na na min na baka qiyaman jamma ibon ti nya kana ka Allah fare ana da ya rasulullah kam palle faranta da ngani sallallahu alaihi wasallam qiyaman jam faqatin kanna idha dhiyat al amana fantadhir as-sa'a dunjanga gonga igana kenya be be hakatin be dunjanga go ganta ga di ko qiyaman tanga adugun di kam pakata hakatin kinya ida tirnda nyani kannan kagaye ida wusida al-amru ila ghairi ahlihi galli gana hinun tugani kini kata sere sere kebe da ganta gawa qiyaman tanta guman jampa kene kenya do palasi daga gantaxawa ta seretana taxundi kan palasi walla sereɓeɗo hiɓe na kini ken tan ta guman ken ha ken ken kubanu kene kenga gan ɗo huɓe gantaxawa a kinni kunñe kuɓenu dagan kawa kun mullime kina iranta hardigamuga idan angara ta guman ken ha ga kinye anya tun ka a ida tun ka hun kini hoyi adan taxawa kebe da dagan kawai da kuma walla digame ani walla golle ani ando kebe gan kawai gadan kuma ina kin hota na kenya ga bango na katanni anya me qiyaman janta kuma kenya hakene ken idan shahidun ni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam ke sahaba da tirna ma nan fita da qiyaman ko tan na kari walakin tirni dan ni kannanga iga golli siren ga bondin mo gombe iga duntenga hujidi ni duntenga ko mo gombe ado ma pakke mo gombe idan kem palle akhi allah subhanahu wa ta'ala te alladhi hokebe hum ikunga fi kem pono gondi mukhtalifuna men so kanu gani kunga kem pono gondi idan men so kanu gani kunga kem pono gondi mufassiruna nun ta kandi hilloy hanan gumunta ni kannanga kafirnu warni kafirnu ime sogintanya na ko kota kibaren hono anonga kuntu ullentanonga in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimab'udin onano gunna dan kada nan ti ullen tanonga feo feo feo feo honu anonga kunci kanta manya nyadi nyajika inna dhanna illa dhanna wama nahnu bimustaqinin honu anonga gelle kafir nun gurupundi kunda tunan ti qiyaman ko tawarni me anta ko islamin ngada to mo ko yahudi nunga ti lan tamassana annaru illa ayyaman ma'duda in ben to kuma mene maganta ki dan tanto ki jaton to idan hono gano nga kunto mon di qiyamam ko dai amma ma to mon ko islam nu ga to mon di ta mo gombe idan kafir nun qara igaga to dan ni ga do mena ganem qiyamam ko to hono to mon di tai hono da nakari hono gari asikam ma nga kundi idan allah subhanahu wa ta'ala de alladhi huwa hum ikunga fihi ken ponogondi mukhtalifuna me soganogani ikunga kendi hillandi gumunti manan petikeya manandi kannanga silaminundo kafirun warni kebe gani muminununga kuntogondi ti qiyaman koten nantowa wullini amma kebe gani kafirnunga kunga iho gabe matogondi te nanti wullengano qiyaman kota idan gurupunu pillini kannanga kan gurupunu hillindamen sogi silaminu aɗo kafirnu e konti allahi ho keɓe hom i e konga fihi kenponogondi mana hadamaren mu muxtalifuna ma soganu gani kunga kendi muminunun togondi tei kafirnu kunnana karina garandi nanti antañana ida nangara sagandi kattoo anganati kafirnu nduruñani alhamdulillah tafsiri sahantiyani anganati mumin ɗo kafirnu kani abi bun kahir nugargaɗo kenga rahimahullah aan tafsir sahanteñi كم فل أتي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كم فل الله سبحانه وتعالى كلا أي ليس الأمر كذلك هنت كن يمغني واضح هذا ونأتي كلا يري كلمة رجع وزجر hinta ken ñammogo de aga gara miri ñammogo be hinta ken ñammogo di aga digamen konni ñammogo be di hinta ken ñammogo di sayalamuna ujinne ikunga iwarni hin himpagiganga summa kalla sage ken palle hinta ken ñammogodi sayalamuna ujinne iwarni dwi himpagiganga ni keɓeya sinu kelli tanfir saufa ujjahalle amma sinu ñagana ikundu ujinne warni sinu ni harfi bane سوف كن حرف التكيم إذا سوف كن الليل أنت دين أنت سين بيا للتنفيس إذا كل اللي بها كن كهم أنا نقوم أنت إلا أنك كن قطن دارني هو أنا كذا أنت تأثير للأول كلا أي هنت وأغادر أكون يمغو به سيعلمون وجنا غورني فيهم فقيغانا أغورني فيه kallengana raga hagatimbe aga gana alkaburu nogonde timbe aga na gir kiyaman kota aga watini kuddungiro ka himpakigangani kebei gelli ulle gantano magantanonga summa kalla sage ken palle hinta ke ñammogodi sayalamuna utinna awarniddi kallen pagatinga kabran nogondi ullenga nambugu kabrun nogondi himpakigangani kebe gelli ulle kenga وهكذا يديه لندك أبلغ من الأول كان قرن جمانتا دينا تهوانا كان قطنتا دينا تهوانا كيا إلا لكم انتهين تكن يمغل كان لهنا كلمة راد والزجر أما هي لندك كنا بمعنى حقا كان لا أيهم تكن يمغلي سيعلمون وجن إورنتوي ثم كان لا ساغتم فلنام تنواني سيعلمون وجن إورنتوي واضح هذا idan honu danya kenya moga kala anake lirad wa zajr hillandike bima'na haqqa wa hakada mufassiruna ngodi bugumedi itikalla hinta kenya mogodi sayalamuna uccindagarni hippi himpagiganga kallenganaragai hagatimbe gelli wullegadi magantadi tumma kalla sage ken palle hinta kenyamogodi sayalamuna ujinne awarni dui himpakiganga ulle gari magantadi qiyaman kotaxanda wulli idan ho hana keni kannanga kallen pakati hillandi keni kannanga ullen pakati idan mufassirunanu tana kunti kalla hinta kenyammoxodi sayalamuna ujinne kahirnunga iwarni dui himpakigangani keɓeya summa kalla saga kamle hinta kenyammoxodi sayalamuna ujinna mu'minun qarni bihim faqiranga ni kebeya idan ho hana kana ya kafir nunga hillandi kana ya kannanga mu'minun nga yani tafsir nga be ngana hubega ko ya walakin kebega no qarle mandanga ni kenna annanti le tawkid jumla hillandi kere ana ho hana ke kotondi kenno qarle mandangan walakin usul tafsir ndi digamen no kiterenya warni qaida na usul tafsir ndi kalma jumla nganari ana ho hanan kotondi ado alli na nya tasis nga mana nya digan joppan tetanai ya la on kawa gollini kannan kaga kamma usulu tafsirin di aganani arawa digan pana to kotondi honu da penkoni honu ti yabara digan pana kotondi maranya no joppan de ona kenya digan kurumba joppan te iti wajibi ngani ke bona nya tasis nyomma nya tawkidinga idan ku hubenu gada gado kengam e kunti wajibi yere di imman na nya hilloy sayalamuna hana kanna kan kallam faqatinga sayalamuna illandi kanna kan nya ullem faqatinga walla sayalamuna hana kanna kan nya kahirnunga sayalamuna illandi kanna kan nya mu'minununga tasisille amma nan tanga tawkidin dabarni qaida be ga karno usul tafsir nan da kan tuwa o ku dunga dikaya tan qaida ham min tengani walakin a tajini dalila sabatin tanyere usul tafsir nogondi kube ga ko ni nanti thumma kalla sayalamuna tasis ta do kenyan ta tawkidin tagawa yala tasisin sartunun timmadiwa walla tawkidin ya sartun nan timmandi a tanazina mula'ada nyairen kaka kamma wado hada idan kun usul tafsir ni anna ha ho gaben tasir gabe kamma ire usul tafsir nyaki denukuya idan hube ganne an kemma anna nya kannanga li tawkil kalla hinta kanya mo la salamur kadhalika sayalamuna ujinna iwatini him pagi gangani kebeya thumma kalla saga kam palle hinta kanya mo de sayalamuna ujinna iwarni him pagi gangani kebeya kallem pagadinga kaburan nogondi ulle ngana nya kiyaman kota iwarna bi him pagi gangani kebeya mm. ألم نجعل الأرض مهادا كم فلا أخي الله سبحانه وتعالى دليل دم كيانا لانتي إيان دا يا لا إبه غدا كنيا إيرا ولنيا نا ميران ona tin kama Allah wa wulle nyana an ga nyana ka ko an ga da ko mo gambe tun kanti alam naj'al al ya la oku o man munyanya mihada bambado ya yalo oma ngunya nyago bambado mogo balaga gumun karisigo kanere itu ngunya kemmeti bambado yang kotin kam mogo atashbihu albaligh balaga gumun kasigerenga iti keni misalen den nyai kebe akem parankinyan tengani warni digamen kon mogo ndago ngunya kemme ay ganya bambado nga manam petikenga yalo oma ngunya nyago bambado mogo do bambado mogo ngan kawa mogo be antini bambado nyinyani wa na'am kamanda ngunyanya ko bamba don mo wado hada ina keda at-tashbih al-bari' yar o kuma ngunyanya mi hada bamba do ya walakin bamba do aslun ni kannan irama ke belle minen ga utano gondi tamba ne di bamba do nga aslun ni kannan ga sagura ke be ga da barni na surondi leminen danga na ga sakka no gondi lesulin fay kene ka idan arawanya kebe aga me ŋuñondi arawanyana irame kebe ga lemine na no wande amma igonu na simmana mi hadu ñimmeni kannanga lemine ga ro ko don di bane ti saura ke kebe ga dabar ni ken kawa ke wa wado hada allah subhanahu wa taala ti yala oku oma munye kenya do ya aga kundangana mana oma bamba do mo aga ni wa ne saura ken na walla do no wande awa illan kubbene mogo be gallinga dangan wa hakada ayi lunguntu nyana kamma i sangu nyana kamma ayi tammundu nyana kamma awo nyana kamma ngunya kaga be hakene ke ko ngunya ke kamma iyala ogonta illenen kuppane ngunya ke kamma ko ile minanga illan kuppene bambarondi mogombe owa bunde nyana o santie nyana o wasoga nyana waja bunde nyana ko wanda minno nyana ngunya ke kamma anani tanonga nantanonga magantona allah subhanahu wa ta'ala batubane idan tun kabe gara munyen taga na nya kenya di an taga ina anti alla bana nda munyen ke taga na dabar gundo aro hota na he aro jinne haro morin talbe haro doma gube haro gijan katane haro malika ye an tawta ngawa awa ho hanan pai kana tanga saute mogombe nan talla bana nda munyen taga saka ya ne wa ngulli ni kallem palle qiyamang kota on والجبال أوتادا والجبال أرجل خاغا أوتادا تنتيا أوتاد جمع وتد وتد لكننا تلتنغا تنتني كبيا الله سبحانه وتعالى دي ida gidun kaganya tonteya ngunya kedani kuro amma ardaga nyogo nyogo taga yonko yonke tagai idan gidu kube hakene ke allah subhanahu wa ta'ala di ro ngunyan kamma na ngunyan tabatindi amma har daga yonke toya wa hakada koy ton jenga anga gangullo ne na ton to taga indi mo gombe walla na gangulle na ton to munyo mure mo gombe idan gidu kube hakena kayim kebe gani jolo ji antwano nga ida koy nan ti gidu kuga gangi manu nyana gidu kuga ga munyo mure kun kaga gidu kura kana hankaran ta yi yo gono horan ta yi yo gono aga sikino ngatanni idan gidu kuga kenyam mo gombe wa hakada kubenu ga gidin dingira nga kunya na kai ni siri siri masalan duna di debebe alla allah subhanahu wa ta'ala duna dun ko nun tu agunga di arawanya na debe tana tage te amma allah gara debebe daga na haram porondi ti gilen do jinga gidin karanga tempa kana berzilia nonga kundu soronya ni biyon kutuna daga gilen nyubanonga iga tempa ini hainden tu sampa iwatini gida keda jabal istikara ana virgilia igana bugandi kunda angana non pay haram paran kempa kempanya hakene kenga walla angana gide ke karna do debe ke karna kitabun iga bibe gide ke gilo mogo gido ke mogo betana soron nya wonne mi gal kinye kun kawa ma an kuto tana kengi den du do setano masimanga iganta bana idan allah subhanahu wa ta'ala da gidu ku ganya tonte ya munyake dangani kudo ke magar daga mine walakin yare hora tirni ne nyana yala munyanga eh, a yorindina manta yorindini dawran al ard yala munyanga awa yorindini manta yorindini onati na'am to anu nyugonu da dalilu nyugonu koni du nan tu dangani nantu munyanga yorindini walakin amma hakatin girondi o kutu agunga keɓeri keɓe gani ho sahantenga ŋuñenni batteñeni kiyen do ga so kunya ngurnu ngujanta yorindi nani battenye amma kube be ga sehna kama na am odi dalilu ngari akita bu ngo ga ma odi ngari ke walakin fasahan tanga ni ke be ngunyanni battenye di kiyen do kaso kunyan terne wa ba adam idan ahi hillandi kai kene kiyayim sirni nanga nyana re ga yala asa ga inan ta allah subhanahu wa taala bana da gidu kutagawa abana ndi tagani ronguñandi wa awa sagai awa ngullini qiyaman qiyama ko anga sagai nanti ada gidu ku munyandi mo mogonɓe onda وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أدعى كنت أزواجا نونيا أي أصنافا أدعى كنت نونيا إذا كيف هذا تفسير نهلي hanangumunti amananni kannanga odaxanya igudo yaxaruya ibun pay kene yagarum pay kene yagunga ñana hadamaranmenga gabono mogonɓe jidenga ñana mogonɓe idan kenni ndema kore ay yala o kutahumantengana kayu ora soro illi tagana igondo yagaremba duna sunna ka orante igu bane tagana oranta yagarim bane tagana wa hakada allah subhanahu wa taala na du togo i fonnantiragondi noña keñammogodi na igun honuña igunga na honuña yagarun kagaya idan mufassiruna num fillandi gumunti wa khalaqnakum azwaja oda gataga naganya nono ya howadi agillenni howadi adeppenni howadi abbinnenni howada agullenni howada haramfarenni howada ngarñangenni howadi nogeñani howadi sondonkawanteñani howada muñini howada bujjanjeñani howadi oda ke banna bannagunga hogadi oda kenya munyana no sabar na ngati miskina hunga idan allah subhanahu wa ta'ala ado taga nonya nonu nonu ya taga ndanya mogon qagal mufassiruna ni godanya ken anga nanya ho ho ku na'am anda garo tafsir sante kebe ganne garle manda oda ga taga na ganya none ya garu in an cagayi allah subhanahu wa taala bani an do taga noñayi gundo yagarunga wa awa sagaye aga do taga noñayi gundo yagarunga mogonɓe kiyamankota wullini ken sikkandinga axi wajaalna okuñagondindi naumakum aga ken konga subata kutundana ya tampendangani oda aga ken ko kenya ay gonunti ke wajaalna ɓe ha kene key ken ñangondinde ñeng nka alam naj'al al arda ken kannanga yala o ma ŋuñella garndi wa iterenga hotini kam mogo yala o ma ŋuñella garndi wa yere ona kenya kannanga waja'alna ay gonun kada o ñangondindi kogada gara tahana mogonɓe idan tunkanti ido kon maniya subata kutundanaya mana السبت أصل إن كان عرب كان اللغة القطع كتند manini gati sibtin kotonda asabtu arabun kannendi arni yahudununga ikunda garantankoni nanti allah subhanahu wa ta'ala atuma sibitin kotanga kembirenga doken cabura ke aqida ga yahudunun maga ikun kaga sibitin kotanga inta gollini horonti maga kembirenga allah eh, arabun dagiri nanti ken kota dangani asabtu ko Allah ga ti wa yawma la yasbituna ko ta kebe iganta idan sabtun ni kannanga al qata' kutunde waja'alna okunyangondindi naumakum aga ken konga subata kutundana ya tampendangan anga tampi o tampi kenkwana na ler dan tanto kita anga sagene ka tammogonga hada mara mellawa nyana masalan karangunda no do karle mukunga kenceda hadu na nga wina nya anya wa gumi gaiti amma ngana ler dan kan to kan kay alhamdulillah na ta gam mo ya on ni tenna daga imman kara be ganya ngana daga an tuna ta gam mo won walakin odo kan ga kinya mo won tay angana tampi gollen kara itam mo di angana tawnan kan ka honne tumay na ta gar ne gadi idan allah subhanahu wa ta'ala do kan kon kara nya kutunda ne tampi endangan kero gana tu subata kutunda na ya tampi endangan amma gana tu subata tumaya rahatan tumaya kendi kutunden tagarde warni mufassiro ñigoti oda aga ken konkaganya subata tumaya aga dangani ay rahatan li abdanikum tumaya aga hatan ken dangani walakin anna fasari kutun dana ya tampien dangani ke an paulanta wado hada idan an taxay kona ken koyen kañana allah subhanahu wa taala abane adan ken kendini kemberenga an toagunnalladi qiyaman kota awan ngullini idan ken man man dia nagatandi wajalna karagandi nyen kewa onya ngondindi allaila uron qagaya libasa yatirame ya oda uron qaganya yatirame agadangan yatirame nan tuturna ngararo sasa ya akhi sutura gabe wano gondide uron digoni anga igonu ngalla har kendi paranton kawrondi subhanallah anga irandam munnu ngalli akanni hitana warni sutura am pakati nya hakene kenga idan uronni sutura gore hada maram mendangani ngo sutur niya ko e tirame ngo sutur ni mogombe kenya na allah subhanahu wa taala gada agrin nanti e tirame wado hada ago yugo ndiya kan kagame sutur ni allah gadi ngiri me dangani ira iramenga ira hunna libasun lakum wa antum libasun lahun idan yagarukuni ye dirame aga kundangani waga suturni a kun kagani ye dirame a yagaruku dangani walakin keni ganni yagunu nye lenki yagu kema gabadi lenki yagun po gabe wayi ben do logontagun do hibe tananadi arno yagunun curondi ya rabbi lenki yagun koni sallallahu alaihi wa sallam allah ta tokonatani ay goda yagare dasu. walakin anta tanga mo be menyana sudran do waybe aro me wahale imma yugun kara imma yarin kara amma subhanahu wa ta'ala gonna ya gun kiri kannanga odo ya garu nanti igunni ya tirame o kudangani wo suturni o agani ya tirame dangani wo suturni walakin ko allenya kannanga o kunya lewra igunnanga no bi waybana igun ka ganya lewra o kudangani bo waybana kita awasta hataji non caage nan tuubi do halle ya kudo alla no suturi idan o dawron kaga nya ya tirame aga dangane mana sutura aga dangane ko ya yetirame re aga reti at-tashwih al-baligh wa nuro ya tirame mana ko ya tirame mo ko gadi wa hakada anyi megana ajo ndana anga tetunu kamunga ku naro kubenu ga wayatin mo siri siri siri aga nar debe nyimme anga na debe tengari antinu ko yambinne nyani garawtuna ko hakamma maganta qur'anu ga dingiranu benu ibani anna kunya ngallu qur'an ganonga ka kudde ganti no goyde ran binna na ko de ben tu su ko mantenga idan ke karagandi be ha kene kayem kona na kala bitam binnelli tin odanga ni sutura ya allah subhanahu wa ta'ala ni kenga anga sawu kenga mo gombe sarai kallam palla wangulli وجعلنا النهار معاشا كم فلت من الكواكب وجعلنا أنيون دندي النهار كيرنا maasha bire mure agatiya oda keran kaganya bire ya mana keke monta bire kenga walakin bire agatiyan waqtan lil maash agatiyani bire dangan kira ke hakela kundo alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala da konnan kira gabe nyokamma keta hakena kundu kebe gara poro ngai killendi kebe gana gara airport nga gai killendi kebe gara saka nga gai killendi kebe ga kato sokora nga besu killendi o ga do o warja gemu wa hakada ke golle no gondi keke di anga ngallam patanga santenya hakene uronga na tinto man patenga karankamma idan allah subhanahu wa ta'ala da kiyan kanyo daga niya bire mure hakatiya walakin soro gono garo tukunnu urdu nyugunye kenda saka kandi uronde ari kita soronga na saka kenna bugu soronga na saka bira habira me na kenga boka urondi goni kenda kenja ka urondi soronga na saka wabaka jella gana nga urdum golle ay ken ko wano nga kuntu intenni de jella nga tangande ay walla kenga et bawu nun kara urdum gollu ngano walla haro ma ay ranga do toron kanu do koyno ngangara gara daga unyo tunan daga soron bidiginun di kompon kara walla nan daga jeni do de benga de hmm ke urdu nyuga ko ho ke halle de a warni yangan kate nyana ke hallanga matumbi nan jagero halle mene ti urdu nyugo nyani ay goni hinta gilli mo ro ti kum business gilli ro nyadi awar na ya business golle tas go anta su ta ti kuma bane nga. hono ga di ni halale nya mundu ro keno gondi amma hono ga di somme an kenga anga ni hay daga nan no kuyi gwa masa gwa ma ga honte tenga karai goy walla kenga ya na bi hay daga ro rimma allah na daga rantu onta sukata ti guma bana nga walakin ona konya o atu sollo goro ngadi kunna sagado halleya kubenu kunji kunugiya wado hada amma ama nan peti nanti urongo lempara muntenya nila golli buren para muntenya nu urodo ke suka humante golli siren nagantenya nu urodo ke suka humantenga sere me anga golle be kamma kenya na surondini kenya na bonondini amma walakin igonun kaga adi gadi uronya ni biradu muriyan eh, kiyenya ni biradu muriyan uron ni sutura da nyande mbayan no gondi me nonga kiyen nga biradu muriyan uron dira adan ke nga dingira nu tanano gadi iran ka haide masalan gere kore ke be ga toro ka buru nyugonu maga wala ke girndi kore ke ya me kutandem po kore junubu mutem po gabe gara konnem po gabe ya hanta ke ya an kira sagan nogon da an ngari kita nan den ban nan tahu sado ben ko ga hautu ima kana harala akhdari nya gada garna wala huruf al hijaya ke nya gada garna wala kan yusallu mo gonu sumo gonu lada ke mo gonu janaba nyank mo gonu agana ku gara ya akhi hon paula takiwa hon ta haulan takiya to ana nyugo gelle saudiya to anon ni rahmahullah afati sasa ata akhi ko tay gonda gara nga tar ke xarna adi yaqe ado lenyugu soro sikkana ma ala dan ni kannanga sago ngana salli gana nyaga mananduguta ita gono halaka nyai adi yaqe ndiremu igana tagu ina qur'ana nyugo gara kem palle kitab tauhid ke ina wonne gara kendi kem palle ina hadisa nyugo gara walla ken ngay gallu ganya garna walla ken ngay gobe garna ina ken ta qur'ana ke kamma kem palle ina tagu kitai wa me munakasa na kita yaqen do kinen do ire mun coro sikki nan maga hinginondi hi gori maga ida munakasa me maga ni togo kem masala nogondi ma hi ke ga suro ni maga igon fati halle yaqen do lemmun kontine kenyam mo wadi ma lemmun nyugo nyimme garnyana fana horonga kiddungar ni nyomi kun kagai walakin billahi alaikum hon wo jangana kuntirndi yirigiri allah hono qurana gara tamanime nayin kollan ne ha hon an hono tin hari har di bada mata yakkemmatagunan karabada bada beu bada mata idamatagunan karabada bada ji bane ne ibada bada honu da alhamdulillah kun ka hagati su walla kota su iyu qur'anan di dinan pinunga kun ka kawade arna kunga wondi walakin anya kagemman jamanna to allah ta dangina halla antirni na qiyaman kota anke nyimma garlanu anga ho wonna minan kay kunga kenya mogodi inta garna inta ho woni waro kundunga ya akhi adiga men ga benni de nge nyimme me me baane anga na nyanyi me garna anga dinan dingira nun jusu ko mantenga nanya kunna kanya di di karange ho honda minne anga ningira nyare mundun dinan jikun tanje kan dinatu genta kinanga ta kanne kamma yara anga mundawa anta mundawa an mun da anna dina nya ko na anga sere su munda dina ko yai sere su kan ta dina ko ina mun da ni na hanya da na na hangille gwana magannu kunga na do kenya batte sere ndambe sa kan ta dina ko ina ho ga no na nya kundo na onda ko bizo nya kundo nya kundo nya kundo ana dina hanya na ke kan ta ko ta sadan ta ya amma kebe ga dina ko ina ngan kana ni kenye ay goda ya kine kinabe kan ta dina ko ni yakenga ken kagani kannanga ken kagani kannanga arno are halan curondi ay gono haran kelle nyaare ke gara madrasa ankara na hoto angana kina kama nga wa bono dinamma ka pes ka ganara na jiku kyawut akem pa junta dinan kibare sino ngana nyana hillo su ka nyameno nga lakin iko ngata ko na gawa ne ke ya kamenta ana nyana kundwa ana nyana kundwa wa har ke nyani da wa har ke nyani da amma takatini dinan kibari bani anu gondi dinan kibari banan ya ruku ga ho na kunyu kunyugunda munna na digana dayusunuku kubenu ganta sugunu e eh, kuy gonke gagente dai de angana tanga bakkana daga nu an ta ho ga ho nya konnanda angana honya kagentei soroko an nabaginu karunadi mana oku sunna ni ro na di kunya no walla men ka ga dai an kacengai kagentei angana honyawa gemmai tora sunta ay gonkenga aga igo torancuda sabatanogondi sukan bali agana karaken kamma balawunda kita balawunda hay gon kita ire nya torancu yanka ire nya igo su yaharunga nga allan kudenga iga sagan ti gana ken kamma ti doran tanga no ganya nanga balawunda kita man nan jaga do halleya igo nan kawanya na kan nan angan kan naganinya ko nagananga tamison naganu mo gombe kebe ganta kawanga tirni nurondo kanga garna urondo ke anasigi amma ke ina no atanni duse nga kinna atanni anyamelle mun nga sarne aga salli ken kentano aga gara kentano tauhidin tanonga maga kerantore ngano maga kesi dun tano maga daga modin bangangan tano maga bugu deben nan cuturun jaga kentanonga amaga ku diganda munnu ko kandi amaga ku inda munya kandi kewo won tanonga dino ganyeni adan ken no ga no ku kiskenga o ku do to re ga to ko واضح هذا اذا وجعلنا النهار ودا كيران قارنيا maasa biremure haka ta haka dangan idan keta duna sura wa kera litini wa alla bana ndari te awa wulli ni kallan palle wabanaina oku otagandi fawqakum akakun kammunga sabaa kampato nyeriya shidada kampato kunyeri be iwotongani wabu shidada ni jamo nyeri o tagandi a kun kammanga kampato nyeriya kampato kunyeri be o tengani idan kaga be ha kene ke ken man mandiya nyerundi nyani wa to ngondi tay konna kammu ke taga allah subhanahu wa ta'ala na taga na goto ndukundu badan na muka pongen ko sona da bari na muka gutron monona da bari makka antanonga amma anna muka awte do ona men yona kammun da bari am amma kem mugo anta kamukuka amma mu ganta ka muku idan saka ba na gara kan muka ta kana nya kan pato nyeriya na goto ndi nan ta ga kadi na waro ku mundi ya ahe abane ngulli ni kallem palle wado hada wa hakala nan ta ga fawqakum ka konni ona kende ma kore hay ga ni kan muke ga ra nye na hawa kite mo goy goliwa ka hay ma ke mula late da abonun na kambi ya la ga ni taranti ga na abon kambi ndini minna ha allah nta ho ka bakadi ka koy andal nga danga na ta koy mu kudo ran ta ho bakadi o de gude guna ure bane atanni ayeti amma da na bi onu nyona ho wanda minnenya nafsanun do tabullun do hube tanaro ken no ya akhi ken ne ma goda allah subhanahu wa ta'ala kada nyoku dangani idan on daga akhi wajaalna o kuñangondindi siraja fitille ya kammu kedi akadangani kengani kiyenga wahaja keɓegani kumananga waqada wahaja yahju ani kannanga kume wabo hada siraja o ñangondindi fitille aga kundangani kammundi kengani kiyenga kiyenga

warni kal kam fitille nano kallam pana o aga gago kiem mogo ho ntano aga kiem baka walakin allah subhanahu wa ta'ala da wancan na ko tongo ho ke a to in kana ni kanna nga kiyeto ha kana ka allah da kenya kono dangan yala kiyeke ne man ni go do ga ta kunu do so ni kitaben pay ta kumini wa fitille kumini ho no ro ni go edike wa an annan mobili ngurundi yere nga nda manu kusu kiyen no gondi seren tankirndinim nanti faru num manya na kunna na kunda uronni faru gantanga polisi nu na nanga nyime mundunu makenta no awa kiyen danga na ran kompendu hube gallinga nda nanya uron danga na irora hata jini memen denga na pakanta no anyi me kompetu njegen ka jote be gandi surtout ko ka kan to be nu ga poste ke kundu kurango imendi anda kutu jinna bantin ho anan te kinanyin kollandi kanne maga idan allah subhanahu wa ta'ala ay gada kete qur'anya neman koyi ado kete noron nema kanya na ga siraja nema din ne kan na ga ti wahaja ken ne kan nga ke ka tawe ka ay gada ken ka ga neman koyi kiye ka dan ka tawe be hay kana kay kyanya na sabu murenga bonon dininan kinye degere koy kiye ka dan ka tawe be hay kana kay kyanya na sabu ne idun ka ga mo ndi tire muko ke kedan ka tawe be hakana kai ana idram mun curondi ne igan dun curondi ke ka tawe tanya na sabu ya na dinga nun kawandi igan tanya na mogoy godi idan kiyen noro ado kiyen tawe allah subhanahu wa ta'ala ha gara kunya ne manun ko yoy mba ne anda kiye ke qur'an ko ya nkina ay kenga na noro ka aka duna ana kan ta ta jin bidilla aka sauken ga na ga ulil kallem pallem mbana na keta tawe kayru tikundu aga ga duna hana ga itunga na hene tikenga anda mugu daga genga kiyenga buga ke kan tano ngara anta hasini nonga daga hasikiyenga daga men pasi walla daga butin pasi ni ke ga no ke kan tano anda na hasimani anna to qibata nyari tanne idan keke qure aro ga tawe gumpa nema qoru illa allah subhanahu wa ta'ala ga kunyo ngodangani idan monan to ngondi tan nan Allah be ga ke kenya kundu ken Allah subhanahu wa ta'ala ulli ni kallem palle akhi man mandin ke segundi onda katta kabundinga وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا أكو أيان قندي من المعصرات قل تبل بولين تونغا تفسير هنا تبل بولين تونغا واضح fihi yughatu an-nas wa fihi ya'siruna idan bolli de na hon bolli iwatina asara thawba angana iramen bolli asara thawba idan okuyan kandi gelli dabulli bollin ton kagaya warni dabullu kubeno haykene kayin iwa jinyan kandinea kwangana iramen ka bolli jinga juki bakkay mogombe ado ko angana honkawtuna bolli masala angana sifonŋutuna aro jindi an angana bolli jike ka bakkay mogombe tabullu ko hay jinyan kandi no kundwa o ku yan kandi gelli tabulli bollin to nga ma a jiya sajjaja jike be gani jurumananga sajja mana sabba ajrumi farangati hijungollum po sunni kannanga al ajju wa sajju labbay kan konne aɗo horo jukke idan sajjaja mana ani kannanga sabbaba ya. tafsiri hilandi wa anzalna oku oyan kandi min almu'sirati galli tabulli haqqonga tabulli haqqo anta atin tabulli bollin tanti mani tabulli haqqonga oku yan kandi gali tabulli haqqonga ma'a jiya sajjaja jike be ganu gujananga warni tabulluku i hakkanyani igana jike yan kandirin agoy honka hakkanga nanga gujinu mogonbe wa hakada yagaren kaga ahili sungana tinto haka timbe masala yagaren pili sungana tinto ko kumbana kawa hili sun walla wuro kan kawa hili sungalla wado arabu ngatini kendangani imra'atun mu'sir yagare kebe atinto na hili sungari wado hada atinto na hili sungari sasa mana dana haiduha ahili sunga kempa atintinto idan tabullu ko hakeno kundunyei sado iga jika yang kanini faka hakene allah subhanahu wa ta'ala da harati be ko kemma kinya hana hmm. i har sikka kem tinga na ke be ina eh, jike gujindi garan ka kagana hilisu ngalla haratin be hilisu hore kere len kandi deza na a haratin makinya gan ba ka be ada hakene kunda ga abollini ay gonu nugudun kutum mangira gana ay gonu ngari mabolli manga ay gonu wawa halni amma igana lada ngari na usanta kenga ya garu nyugo kitta ay gonu kaga na hilu ga asuko man ngan nugudun ibe walakin kempo ga benu nugudun ngatenye aga ya garu ay gonu bolli manga bakka kenni wattenya dogotor nun la kenja ma tapin pinta kendi daga dogotoron kanga wado ma kinya tapi gume anta hotu kendi in imman na nya tabulli bollin tonga imman na nya tabulli hakonga asuni tafsiri bane nye wado hada wa anzalna nya gende o oyan kandi min al mu'sirati gelli tabulli hakonga o hanaka gelli tabulli bollin tonga ma jiya sajjaja jike be gani gujananga waba tabulli gollinto kuɓenuga go yagaren mogo yagare keɓe hili sungatinto walla tabulli hakko kuɓenuga go yagaren mogo yagare keɓe hili sungantinto jiya jike ɓe gani gujananga jike yan kaye angana sage katta kitabunga na ken kahay kayfi ɓe ga kendi kammengana yerna ñimme na siga a ñagan jimbane an bakka kitabunga sehena kamma mogonɓe ga yan kana mogonɓe waba ay eh, to nyugo hay kene faransa abdul haqi gedrodin nya hay kene falakin nya hay kene falakin nya no hakada geologia ago gabe tu are ma na honya no nga gondi ati ngari hi haram paru be no ngari kebe ga kuta kana ida ni kitab be ga sene kumpa kan no qur'ana bana kan di gondi ay me ada kitabun bugandi wa hakada nan ka kada muhadara nun dabarni amerika nu france na do kirnde ngame ay har daru al jazeera ida akhirina tirndi aga sayno islam agon kamma falakin faagu mana sanan faagu kudo hoyn kibarku ido qur'ana na kammo ido islam agon na kammo ga igatani kertenya nan kaso ati kema iketa hanay mai kerte ati farante sallallahu alaihi wasallam na suka da wa ne silama na tongundenya kama kullu yula da alal fitra fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani ati ike soro nyano ñanodume ike sare ke a li tunguwa na hai wado hada ati gara hiru benu ngari ida to alla be gara kenya dingina nun nyugo ni wadana iga ho haram paru benu ngali ga hikai pinto benu ngali no ida tu kitabe be ga sene ke kamma sir sir ken no qur'ana ay a ta ji ni na ke kitabe anna la dinan no gon idan har sa mani tanana nonga igan ta ha mini na qur'ana wutu anna kan kitabe ka kitta ga kutu deta ina ndanga nere sa to hay makka bundinya ga na dalilun ko nan du ulle nganonga wa hakada insha Allah o warne ke eh, ke juzu barka de tafsirun no gondi qur'an agari nyammo go beya kitaben tanu ngora ga wudun kitabu zaman insha Allah ngarna har len kitab siringan ta kamma hakatin kitaben ni kanna nga Qur'an Qur'an ni hakatin kitaben ngam hakatin tuko man ta wasro no ada faran pakatin turo na kumpal palle suro na lo ku suro hube no garno ko halla wasu suro no ho on tarna ga tin ke Qur'an ranta golli no kuma ga di kya hakatin dangi kenta no an ga kota be da gollin ni ken kota ni idan oyan kandi gelli tabulli bollin to walla tabulli hakkon kara ya jiya jike be gani guna nga tani kabunde nyewa awa anga saga nan dalla bana na jinyan kandini saga nan tawangul ni kallam pallan ka hono ka to kura wayi to ko gara jinyan kandini hono gara kan koni suguna tunkar no to ra jinyan kandini to ngun tadi de orang ta ho yang kandini on ma diga men la to ni me maka an do maka len ki ti suguna le metang na katu ta ya jinga na buguti kam men nyankan ko gara wiye be nyaka me mari on daga bakenna daga kan melo na hadru korin Allah ga manga ta kuno ngo ndarni kan kunya ni kunga makandu wa hali kan menta tere suma ga Allah ga he wado hada anta tere suma ga feu ke dinan din qabla sabuti wala hota na to ngumba ngande ni ken qabla nan lingin na siri ngi munda arni maga garu sawaban dangan su kusuko mante kubenu ga fati to ngum kam yalla Allah ndo di ka har janna di amma nan kan men ngoma ga ken ni to ngumba nya an to maga kuben data o maga agallinga dangana na ko parce que di hoto eh, ga di kamenta sugna num maga ta ka ni sugna bi ga hedin ke aw anta ya na ken Allah da ella ya na ken ya ken tu da dawo maga ke an do maga diga men men ta ken on daga لنخرج به حبا ونباتا آية بانا جكا هاي idan tammunnin pai ko aya ayanu hilliya khreja kudo oku ona bugandindenya de ya habba ho ho hohuncenga hohuncekebe aga kun padamarenmuga birene kenga na tau mana na ma bo aga kun kannende aga birene kenga na saw sumanga kendi soganga kendi makkanga kendi ajate daga na hogani soganponya ho hunce gani aga ga birene kenga nancagena ken kencuro habba ke nogondi wanabata ada hunti hon kaga ho kannanga minna ada banu ga birene kenga wado hada idan jam kencukomanten puntinda aga dangani allah subhanahu wa taala ay gonunti habba hohuncenga oda ken puntinda aga dangani hokebe agaga kawandini wanabata ado hunti ho hokebe akanteganta ñana agaga agaye ñigana idan oda kammeke yankandi kodo ona huntinde ñaga kundangani ona bugandinde ñatayi hohuncenga aga kebe kawandina sau ado hunti honka aga kebe gayengani iga honuigonadi gana kawa ñemenonga kullantaga yigena anati garanyani kenga wonate daga lemunen koɓa anna saunonga anda ka wona iga makka ayeti a motini o angana bugandina moti a makka ñayeti aga ñañigene amma hono gano kun kaga kante ñañigene i ka inte igene de angani ka ñiga anta kemme tanga de kun ñiga honun kawanonga idan allah subhanahu wa ta'ala ada asuko kitabe kano gonda angana habba kanya ho wuncenga na nabata kanya hunju ho no ka kube no ka unyi gana age muntanya ne angana habba kanya ho wunga o ka kebe gana na nabata kanya hunto ngoda banunga kebe gana asuko mantenge muntanya ne idan kudo okuna bugandin da nyata yi ho wuncenga ado hunti ho nga wajannatin ado ona bugandin da nyata na hunto no ka ya alfafa kuntenu kubenu ittire mun pana man panamantengamedi mana nampane hane hane hanemedi kala kuntini xalanga ha nan nampane hane hane hanemedi nan xalanga simedi de a alfafa ni kenye wa jannatin aɗo naxuntenu xaxa alfafa naxunteyinu kuɓenu hanamantengamedi mana i xalangasintengamedi mana mana ni kannanga ittirke naxunteke ittuku parce que nguñake men ta xalangasinimedi ittuku am ngabono kundu ke kittenna xalangasi kedi ke kittenna xalangasi kedi wado hada mana nat katta ittuku ay idan ke hakene tammundenga allah subhanau wa taala ti ida jin kannimaniya kuɗo huncenga aɗo hunti ho ado na naxuntenu xaxa kuɓenu idunga kun kala xalangasintengamendim kudo ina ken xaxa ina kun kunpuntindi axa dangan iden dal tammundin kay kene ke mufassiruna ñugonuti iti habba ken nuhowunteɓe ga kawana nabata oga huɓe xay ñigana jannatin kenni kannanga naxuntenu ñittirenmu kudo ho kawantu ho kaw kuɓenuga ti itirenmu kunnaña nabataniya ken palle jannati naña kannanga ho gabba kan na gunta nya no gondi ken tu dire men na ro jannati ken no gondi wado kuda su ko man tan ro mo fasron ni ko tere ke kamma idan ona te asuni bane idan dalilin tammundin pay kana tayim allah subhanahu wa ta'ala ya la alla watini nke gar mo ganda ke bugan di dor wala ya ke hunje di dor wa ken diga men tanonga ko do mi daga na katta hoyta na illi nyidden kiniya ada illi nyidden kiniya kippen ga ya sine ma abugu ima bugo a bew nan bugu imme bew kowa daga ke hoye tana hitten kina bure nan maka hitten nyiga a kan pama jamu igella gara bullen londi ani antini buru nya du kana rondiya ima igara tendire da figa na nyema sallallahu alaihi wasallam ha illi nyitten koni sai ti balonga itu hoga dama da katti hoye tana itte kini yayi waro no mangor nu nyana maka tiwar ni mangor nunga bayano na magari mangor hay ngatu kallam ni wono dangin de kun kala mangor kun arta ni ta tapunji din danga ita gemme urondi daga na ga don kutu nan jaga ga da mangor kitun ko kutu kutu ti jazu nunga nan daga ima te mangor le mun ngari da mangor tun ni me da ko kutu kunyi me kitun amanya mewa na tapeke na mbuza yalle ko nan daga anti ah, tapen no ko suro ko ada itun korosi ada eh, jungung ka korosi na galen korosi ni me ka korosi ka dio balon fetike ya ha aka manga ni hakre nan kawa tubi ne akita mene an kawa tubi ne ha aka manga ni hakre nan kawa tubi nan ka kesu ko mante ati ati warni honya na kahiri ko do islama war kullu faram pakatinga alayhi salatu wassalam kenta untanya nyimunu ko nyama ga munu ke agi munu nyimmendi turungon kusanta kali tunan kusan tagari nan busa mun ke kamma to ta gona simina simine kem palle asugu ati arabu yabulu ta'labanu bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi ta'alibu ati kamane tunu nyalli nan buji kenyun kollan kamma wallahi kamane loge kamane ka be tunu nyaga buji ni kenyun kollan ma. a simme nan cimme nan cimme ada murubaten togono na sedi sohon koni idan kera kan cimmere sasa a ñamenonga an kan di itiremu mu makisi gingu makisi tappe ñimme makisi gusi ngama ñamenowa a isake na ñaken kaga boto kadi amma nga wa a arno ani halan curondi idan a tajini seren nan caga an na tawhidu mutu idan naxunte kubenu kaga ihana mantengani kutami be ha kene ken allah subhanahu wa ta'ala bani allah na kuya wa hakada nda ko na gada ngani nti qur'ana hinu na gati anonga qur'ana ngaba kunya konni na da, nya dalile ngana nti ulle nganonga hanan ni kannan kaga ya al istidlalu kandan denga ala al ba'thi ullen kamma bi khalqi samawati wal ard qur'ana angaba kammun taganden no ngunyen taganden konni nanti alla be gara kammun no ngunyen tagara wa kawli ni kiyaman kota qur'an angaba ke konno wujinan nan alla nyanda kammun patonyer daga nyanda ngunyan patonyer daga ngara kun taga mo gombe de ngara wulli ni kallemple idan sura tan gondi tunkanti kammo alam naj'alil arda mihada ngunyallo yere sura tan gon kaga da allah subhanahu wa ta'ala te wa banayna fawqakum sab'an shidada idan kammun do ngunyan tagandenga kulle wazo barahinu adillati al-ba'th hillandin kagani kannanga onati al-istidlalu ala al-ba'th bi khalq al-insan allah subhanahu wa ta'ala dalila nyana duda ngani qur'ana di nantira wulini kallem pallem no tage mogonga na ten kono da yala nyama ga taga mani na ga taga ke na ga taga ke na da ga yere ke sora barkan jan no gonda ati wa khalaqnakum azwaja idan sikandin qaga onati al istidlalu ala al ba'th bi ihya al mauta fi dunya qur'ana di allah subhanahu wa ta'ala dalilu nyana du dangani hurunyi gono aga da kungulli dunadi masalan musa gati na kebe sampatin nan nyugoya wa hakada ado ibrahim ga ga yelmun qaga di ado kebe gari debe ga ado jama be ga wuru kallen kaxay kundi menu ado isa ga ñukubenu wullini kumpa dalilu ya ke sora wa ɓe o ha nogonderati wajaalna nawmakum subata idan ken kon mani a kalli tugunneñeni man kon girigan ga tena alhamdulillah alladhi ahyana badama amatana wa ilayhi nushur allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha idan kan kon kan kalli nan ne a haygara koyoyi nke allah nke anaxa kalli kalli ni kama wullini kamaxa kama kamaxa sikka kendi kon na ken kendi koncaga na ngulli ken koke nogondi allah subhanahu wa taala an wulli ni kallan palle keni wa ba hada idan na naxatandinni kannanga alistidlalu ala albathi bi ash.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 nanti muñeke kawantenga ñi kinendi igara kammelliti na ngalinditi sokkin kayga mogonɓe kemberenga irawaxa wullini kallen palle kunaxate hay kene idan kunaxati be garni qur'ana di allah gi koni yala ñamaxa tagawa yala ñama kammundonguñentaga yala ñantaxa ñama eh, honu karini wulli wa yala ñanta ŋuñe ŋuñahurengalindi nti kammi tekkengawa kuna ati gagi ko nu qur'ana da di ko ni kiti suka huma delli diga sora barkan te no gondi na ko yo on tagay nan ti iwo wulli ni kallem palle wado hada idan honu gaga tano da jate tammai honu da jate kabu yang nan ngari tafsir nu nyugonu di kunda dingro hilla jabanem o kuda jate wa anzalna min al mu'sirati ma'an sajjaja o kuda ke jate bane lenukhrija bi kata ayum fil lagarenga o kuda ke jate bane gadi wado ikunna ku hilli sujate bana kanyani ay gonu ngatini hinu kabe alla da kulliti dalilenga wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja linukhrij bi habban wa nabata wa jannatin alfafa ida ku jate bana ngana bui o ko adi nyatamwai warni kamita kalle kan ni duran pita nai na hunti on ka hunti ndikan kan ni duran pita nai ga karanga na إن يوم الفصل كان ميقاتا كم برنا الله سبحانه وتعالى قال دليل كوني ننتي وولي نكلم فالي حقرا أنت سواء أنت دليل نكرني honu kono metage mogo honu kono muñandu honu kono tunga honu koni kammundi hakkante so anta kuna karni ken ati inna yauma alfasli haqiqa agana tunanti hatanpancen kota kana kenya miqata nyina magati ya taga honun ka humayen dangan hatan pancen ko ta kenya nyina magati ya taga honun ka humayen dangan wado hada idan miqatin ne kannanga o kana hakati be ko ni ki ona nyere wado wa hakada da ko na kadangani hiju ki hakatinga miqat gelle masalan gelli hiju nyagane miqat zamani ado miqat makani yere kem miqat do ken tabana yere ni kannanga nyinam pagati ya tago honu ngame nyini non idan allah subhanahu wa ta'ala ti hatam pancen kota nyinam pagati ani tago honu tuko manten ngame nyini non serem maga simma nan diwa bayne non amma jare duange yello ndaki nyaqiyaman tun kota siganga majare arno arno yello ndaki nyino dua ngen ta dikenga anga kinyano nga maka dua dikenga amma ona eri kitano dua ngen nyana kya kamma maka hedi masala visa mundano ko honda e eh, ibo arno de ngamirike arno nya naam ken dunan kalle nyen amma qiyaman ko ta sige yello kinyano ma dua dikenga anga kinyano anda bayne few amma kebe gan kitano nga joti kita idan hinan pakati ani hatan panten kota ani odanga ken kota li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl idan yere hatam pancen kota kenya ni nyiram ya taga honu dangani be su ko tanga men nyini nonga ho hanan do hola gare man tanga men nyini biran kulli bana nganonga ya rabbi ke kota na hinno ndo kamma on daga يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم قدك ذي ينفخ فتندانا نغا فتندني في الصور بوت النغندي فتأتون أغاكم أغاورني أفواجا أغجم جمع kota keɓe futannana nga aga futandigi butun nogondi kembirenga aga kungarni aga jama jama ñallina koota yere tafsir ni nyugono anonga walakin intasahana doken tafadan to atinye be beneni riti yon fa fe sori to woni tafsir ni nyugono anonga ay gonu ngano oratini hari gama hoy walakin on to tay munye be benetiya ko ta be hutan nana nga hutan ni butundi kenni kanna nga hutan di hillandi aga suka humantongarni aga jama jama nonga kengane keyaman kota ya walakin to ano nyugo ti kaya be ha ke kaya gara ko nan ti kota o gane irmi o jamanyalli allah subhanahu wa ta'ala ka surat maryam de wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda ken ay ay gara ko nan ti o ay gara ko ni nan ti mani o jamanyalli am ko huma ndengi kumma o gana wullini o jamanya wullini amma alla gana an korosi nan ba na ne ren an to gurupun ka pamai no korosi aga sun ko homa menna ga tirndi kenni kontonya hada maram men kontonya ni jamanga na gabanya an kani golla da ka sutirndi bane bane anan ba na tirndi ni nan ba na tuga tangollunga amullen fati o jamanya wullini dome wado hada idan da ka huma ndenya ina ga kenya mode amma wa kullum atihi yawm al-qiyamati farda honu da fasari nan tama nan ni kannanga isuko humante bana be sa gelli no gondi ken ngarne abane qiyaman kota na guren tama ga mobilin tama ga diga mara na ken karle men ro ya gondi moton tama ga ho on tama ga nonga abane kan tenya lili nonga hmm on daga وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء igada kammun kara igada ken kara munyi fatana kammun anya abewaba laquya wada hada fathat ke be haytana ke ya adu samaw ke wana ti fathat ke mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu as-samaw ke be haytana ke naibul fa'il idan kammun kara ken ga munyi mana igada kammun kara munyi ko gara allah subhanahu wa ta'ala gara kammun qara munyi fakanat kammunga anya abewaba laquya mufassiruna num panungunte allah subhanahu wa ta'ala a kammun qaga ken laqu munyini malikanu ga yankana malikanu ga yankana baka kammun nogon nka ko laqu ku gabungani allah subhanahu wa ta'ala kusan tagada digame ke mubalagan dabaradi na ñagoy kammuke so aga ñana lakka ana ñiga ayi dingiranu ñugona ñana lakkunga malikanunga yankana walakin lakkuku gaboen cabudangani aɗo hiike mubalagan nañadi agoy kammuke warnati fake anat kammuke aña aɓe waba lakkuya amana a dingiranu ñugonuña kammananni kannanga a dingiranu ñugo mofasirunan ñugonu kadi kuntila iti amananni kannanga a kotanga kammum pay ke ñammogodi a bakka ke ñammogodi kammuke so anyana koyi bahe bahe mogo aso abaka ke nyammogodi mufassiruna nyugo daga do kenga konon kagati ona nyata wa futihati samau kammun kaga igara ken kaga muni mana alla gara ken muni fakanat kammuke anya abewa ba laquya malikanu nyankandiro endangani mm kammuke be hatana ke abaka ke nyammogodi وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال إذا رجل قاغا ترندي واضح هذا كان يعني قاغا gidun teren mananni kannanga igada gidun kaga igadi terndi fakanat gidan kaga ganya saraba merereya mererenni kannanga angane gunnandi kunna anga ternden nogondi kengana to angana kane hayna kundu surti gotron kam mantina ampai kata jisa unte nyeng angana ri ho tanonga ho ho hontanonga amma kiye ka ke tawyendo nganyun ka kebe ga kapame angana hay kundu antini jisa unte nyen idan gidun kaga igara kun kaga terndini girna kanonga angani palasi ke hay anga simmana go gidun nyani ganonga kain tagano di girndi bakanonga mufassiruna nyugote haranga gidunga iwi jurniya tun kanga gidin jurni a agana gidin jurna ndugu tabirambe awini undini miganya ko kali ahli almanfush ko inte mogo inte kebe ga garandi nan canki igara inte be ro garanga na sanki kubetana ay gonu inti koy te ga jante mogo kem palle anda bugu ken nyam mogo di awanyana maniya awanyana jurge wayi honga ويسألونك عن jibal. تقول ينصفها ربي نصفا كم قال إنا واي بكنون وإن دك هلا نكتا أن نغري أنت مني أنت نغم مريرين أنك نراها أن أتمنا فلاس بغو جدا نانو جدا تغنو كنغري بكنون إذن جدا كغاغا kugir benu hakene qiyaman kota gidim pintanonga gidun kaga wa kungir ni bakanom ya akhi kota kebe gama kam mun to gi mo kota kebe gama gidun to gi mo kengan kam kebe ganna hana kenni golli sirenye arna kenni ondo dangan mhm. inna jahannama kanat mirsada ya akhi o kana to gorna kedi digame o kana o hata jin kata digame ngaben aya wanonga labithina fiha ahqaba kaya hata jin digame ngabe gabe gabe gabe nye honne aga inna jahannama kebe hakana ke akhi o kana to ka tafsir ni wajibi nyani monki nyere na sahanna nan kadallaga sahanni kambirano on ta sitere allanda dimasire insha inchallah ona continue day arno soare halancurondi arno kanda arno sabatindi kanden kamma arna arno